Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana iya kuma kama mu a birnin yamai a jamhuriyar Nijar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin zangon FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma wato kuma sun kasar Ghana za ku iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo ta VOA Hausa.com da ma Hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Sarfil Hashin Gumel. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2019 za mu duba batun dakatar da masu sana'ar keke na yin aiki a wasu yankunan birnin Abuja. na fahimci tsakanin Allah gwamnati so take ta kore su na abin da sada gwamnati take so ta kore su ai amma ce an tanaji wasu motoci domin su aje nasu su zo su yi amfani da su kaga ai kora da halici ai tun da keken nan suka iya keke suka saba da shi a ɗauko dokokin nan a karanta musu To Aisha yau shirin yau da gobe zai tare ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda masu ruwa da tsaki kan wannan harka ta sufurin keke na pep ko a daidaita sahu suka haɗu a ofishin murya Amurka da ke Abuja domin tattauna wannan matsala. Kwarai kuwa sarfilu haka kuma mun yi muku masu sauraron mu tambaya akan shafinmu na sada zumunta na Facebook. inda kuma muka samu amsoshi daga mutane da dama kuma za mu karanto kaɗan daga cikin waɗannan tambayoyi da kuka amsa mana sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Shirin matasa to da farko zamu fara ne da karanto amsoshin da kuka rubuto mana ta tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka tambaye ku waɗanne kalubale kuke ganin dakatar da masu sana'ar keke napep a wasu yankunan birnin Abuja zai haifar ga kuma yadda kuka amsa mana. To amsa wata farko ta fito ne daga abubakar kawo girgir inda ya ce wato dakatar da waɗannan masu sana'ar ta keke napep ba ƙaramar matsala za ta haifar ba a ƙasar nan. Domin kuwa hana mutane sana'ar su ba tare da an ba su wani aikin yi ba ka iya ƙara ƙaruwar aikata munanan laifuka don haka ba ma tare da wannan mataki. Wow, yayi magana mai amfani kwarai kwa. <laughs> To sai kuma Aisha Hussaini Dangwa ta karaso ita kuma ta ce daga jihar Yobe. Ta ce hakika kalubalen da za a fuskanta akan dakatar da amfani keke nafaffi ya kai ta fuska goma hmm. so da fatan mahukunta su shawo kan wannan matsalar tun ma bai nisa ba to fuska goma ta ce bata <laughs> faɗi komai ba to amin amma mm. <laughs> sai kuma ansar ah, rikayya babayya gambo ta ce salam yau da gobe hakika wannan mataki ka iya kawo karuwar masu zaman kashe wando kenan akwai barazana ga zaman lafiyar ƙasa Mm, fa lalle fa sai kuma Salisu mai shinkafa song ya ce yau da gobe ikon Allah hakika hana keke napep Abuja zai haifar da kalubale da dama ganin cewa yawanci matasa ne ke amfani da keke napep wajen rufa ma kansa asiri. Ta yau dai mutane Yobe suna ta ansa suna ta mm, turo ansa. Domin wannan ma daga Yobe ne ya ce Gambo Baba Wuro daga jihar Yobe ya ce salam yau da gobe. Kai kai wai shugabannin Najeriya ya suke son talakan Najeriya yi. to wai da wanne talakan najeriya zai ji hmm. ah, me yi rubuta a nan ne da rashin zaman lafiya mhm. kuma zai ji ko kuma aikin yi da rashin aikin yi allah dai ka <laughs> kawo wa talakan najeriya mafita ku oh. tashi lafiya. To amin amin ya rabi sai kuma shugaba bai gamba da magaran shi kuma daga magaran ne ma ya ce gobe hakika wannan mataki ka iya kawo karuwar masu zaman kashe wando kenan akwai barazana ga zaman lafiyar ƙasa. tabbas dai mutane sun yi tarayya da akan abu daya wannan matsala ce ga zaman lafiyar ƙasa da kuma rashin aikin yi. To ai daga rashin aikin wani abu zai haifar. Sosai kuwa. Mm, abin da suke magana. To Nasiru Shehu Yunusari kuma daga jihar Yobe ya ce da Abdul Muɗallib Mande Magarya. Hakika hana amfani da keke napep a birnin tarayya zai haifar da matsaloli masu yawa kamar yawaitar matasa marasa aikin yi hakan kuma babban barazana ce ga tattalin arzikin ƙasa Allah ya kyauta. To amin to ƙarshen saƙonnin kenan mun gode. To yanzu kuma lokaci ne da za mu miƙa linzamin shiri ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ke ofishin muryar Amurka da ke Abuja. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe. wanda a yau ina tare da manyan baki a cikin zoron namu da farko akwai abubakar sani mai magana da yawon ministan babban birnin tarayyar najeriya abuja sai kuma babban jami'in tuntuɓa kan harkokin sufuri na babban birnin wato honorable sajo ahmed sannan akwai jagoran talakawa malam imrana wadanas sai kuma shugaban yan adadi ta sahu wato da ake kira keke nafif a nan abuja musa ibrahim ancau malamai barkan ku da zuwa cikin wannan zaure namu mm. abubakar sani a matsayinka na kakakin ministan babban birnin tarayya abuja in zan fara daga kanka ana taya madidin cewar an haramta keke fif a cikin birnin abuja ana cewa a'a ana son a kore su ne ana son a raba talakawa da hanyar samun abincin su ne a cikin wannan babban birni shin a matsayinku na hukuma menene gaskiyar batun ne farko dai zan ce ah, ba gaskiya ba ne ba koransu aka yi ba kuma mai girma minista ya bayyana a lokacin da ya kaddamar da wannan tsari ranar juma'a da ta shige inda ya bayyana cewa shi fa bai ce ya haramta amfani da abin hawa na keke a nan abuja ba amma harkokinsu an takaita shi ne a wasu wurare ina ne waɗannan wurare su ne garuruwan da ake ce ma satellite towns da kuma estates na abuja um, in zan zo wurinka malam musa ibrahim ancau ka ji kalaman da shi kakakin ministan abuja ya yi me za ka ce a kai to alhamdulillah kamar yadda shi alhaji sani ya faɗa gwamnati tana da tsare-tsarenta shi wannan sana'a na keke na pep na da sahu alalakika matasa ne ke yi wanda akalla wannan policy da gwamnati ta kawo zai shafi mutane matasa sama da dubu ashirin wanda shi ya samu muke kira ga gwamnati cewa ba wanda yake daga ko yake ja da wani policy na gwamnati to amma ita ma gwamnati in za ta yi policy bai kamata ta yi policy da za a ko ce karya jama'a ba ko wahalar da jama'a ba in ka lura dan kwanakin nan da aka kawo nan policy daga masu tuka wannan keke na pep da fasinja a cikin gari jama'a suna cikin wani hali an shiga cikin wani hali gaya cewa matasa sun shiga wani hali sama da mutane dubu ashirin yanzu a ce matasa rana ɗaya tsaka ba tare da wani tsari ba. Eh, Malam Musa Ibrahim a ce ban tare ka ba. Um, ba ka jin cewar gyara kayan ka ba zai taɓa zama sauki marba ba tunda an ce ba an hana ku bane gaba ɗaya menene bi isa ba za ku je inda aka ce ku yi din a can ku je ku yi a can din ba to kamar yadda ka faɗa mu ma muna son kayan namu kuma muna gyarawa wajen da aka ce muje ina ne aka ce muje ai ita gwamnati yana da kyau in za ta yi policy a matsayin mu na 'yan kasa 'yan najeriya zama ya kamata a yi kamar yadda muka taɓa yi a gwamnatin baya wani da keke na pep nan muna shigowa cikin gari area 11 musa central area da muka zauna round table muka yadda cewa wasu 'yan tsakani ne yanzu bai da muke aikin nan dan wani takaitaccen lokaci wajeje ne a cikin garin nan kuma wajen da kamar yadda ya faɗa a satellite town din muke ba mu fita daga ciki ba tunda wajen da ya zaki kokarin a cire mu garki village ne garki village din nan ba wani waje ne babba ba zuwa area 10 area 2 area 3 area 1 in ka kalli wannan wajen ma area 10 area 2 bema makon da estate din da ake magana waje ne wanda aikin mu ana bukatan shi a wannan wajen amma mu abin da muke kira ga gwamnati ko da za a bar wannan waje yana da kyau a duba halin da matasa suke ciki a duba halin da rashin aikin yi yake a ƙasa bari mu je wurin jagoran talakawa imrana wadanas a malam imrana ku a matsayin ku na talakawa ya kuke kallon wani al'amari ne a gaba daya to tsakani da allah duk in ka kalli kowane bangare <clears throat> an yi abin ne bisa ga tsari ko kuma rashin tsari tsari ita gwamnati na da nata tsarin su kuma masu keke suna da irin nasu kuma tsarin amma in na fara daukar laifin gwamnati gwamnati ita ya kamata a ce tun da suka zo ta yadda ta amince har ta shashata musu wasu wurare to a tara su a ce ga yadda tsari yake za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza kada ku wuce wuri kaza kada ku wuce wuri kaza kada ku wuce wuri kaza da su shugabanninsu da wasu daga cikin ma'aikatansu da su jami'an gwamnati da su kuma waɗanda suke da dokoki a hannunsu idan aka yi haka babu inda za a wayi gari a ce yau an kama dan keke ko kuma an takura mashi. Um, honorable Sajo Ahmed idan muka duba batun da shi jagoran talakawa yi cewar ga kuskuren gwamnati me za ka ce akan wannan? To alal hakika ya kamata kuma dai a koyaushe ake magana mu gaya wa kanmu gaskiya don gaskiya ita guda ɗaya ce ah, abin da ke faruwa ni ina da masadiya cewa kafin ma gwamnati ta ɗauki wayannan matakan akwai wani bincike da aka yi abin da ake kira research ah, an nemi ra'ayin al'umma daga wurin al'umma ne aka samu tsarin cewa ga yadda ya kamata a gudanar da wannan abin suka dan ba da ɗan koke-kokensu aka kira jami'ai waɗanda suke da ruwa da tsaki a wannan harka aka yi zama da su wato babban matsalar mu da harka ta keke na pep a abuja shine ƙungiyoyi da suke da su waɗanda suke magana da yawon ko masu sayarwa ko masu saya ko masu tukawa ƙungiyoyin allah ya yawa da su to nan ne muke da 'yan matsala amma duk an yi tuntuɓan juna mu da abin da ake so a gwamnatance shine ba sai an tilasta musu ba a samu voluntary compliance wato su amince su koma wuraren da aka tanadar musu kuma har yanzu da nake maka magana ɗin nan ba mu yi da tuntuɓar juna da su ba jiya ma mun yi tuntuɓar juna da su shekaran jiya ma mun yi tuntuɓar juna da su kuma yanzu haka za mu ci gaba da tuntuɓan juna da wasu sauran masu ruwa da tsaki akwai hanyoyi da muka tanadar a gwamnatance kuma muna, shawarwari tare da su kuma sun sani suna nan kuma za su shaida cewa akwai hanyoyi da za mu ɗauka mu ƙara musu ƙarfi wajen tabbatar da cewa sun yi sana'an nan da tasu da ma wadda ba tasu ba wadda za su iya yi don su kyautata ah, rayuwansu ba niyyar gwamnati ne ta kuntata kowa ba kuma niyyar gwamnati ne ta tabbata sa wani cikin wani wahala ko wani kunci ba. Musa Ibrahim Ancau bari ka mai wa shi Sajon Tani. duba da cewar kamar da ya bayanin cewar wato in muka duba kungiyoyin naku suna nan barkatai. Wato wannan kamar wani zai ce ko kuna zama yan murna ne kowa da yadda ya sa gaba ba ku da wato lema ɗaya da kuke magana a ƙarƙashinta. Ah, Allah ba haka bane. Kamar yadda ya sani muna mukan zo mukan tunkare su da matsalolinmu kamar yadda muka shiga cikin wannan yanayi na kunci mun riga mun haɗu gaba ɗaya da ƙungiyoyi ba ma ƙungiyoyi ba har wakilan masu investors masu kekunan da suke saya da wakilan dilolin keken nan mun riga mun haɗu mun haɗa ƙungiya ɗaya ta wata da ake cewa ƙungiya ce ta ƙungiyoyin keke napep da su owners da riders da dealers ma a ciki a wannan babban birnin tarayya abuja wani hukuma ta san wannan sama da shekara uku muna da wannan kungiya kuma da ita muke tafiya da yawo daya duk taro da aka yi mukan tafi gaba ɗaya ne a kungiya ɗaya so da haka mu ba mu da rabe-raben kai a abuja wannan matsala shi yasa ma ka ga lokacin da matsalar ta zo gwamnati muka lura akwai matsala rana ɗaya muka ce ma 'yan keke na su tsaya a abuja saboda mu fahimci dokokin kuma muka tsaye da su gaba daya a rana daya wanda su gwamnatin sun sani abubakar sani in na zo gare ka a babban birnin tarayya abuja dai galibi an sani cewar mahukuntan birnin kafin su ɗauki wani mataki sukan fidda wani matakin da zai rage raɗaɗin abin da za a fuskanta sakamakon ɗaukan wani mataki misali misali kafin ku kudura aniyar ɗabbaka wannan dokar da damancin tana nan akwai wasu matakai ne da kuka ɗauka domin a ɗan rage raɗaɗi dangane da irin dan wahala da wannan abin zai jawo a ba shakka akwai matakai da dama wanda hukumar birnin tarayya abuja ta dauka don a sauwaƙa ma masu wannan sana'a ta keke da kuma wasu karan kansu masu hada-hada cikin waɗannan cikin wannan birni farko abin da hukuma ta yi shine ta tanadar da manya-manyan bus wanda suke kai komo akan waɗannan hanyoyi inda wannan doka ta shafa inda yanzu hakan ka shiga garin abuja ka bi waɗannan hanyoyi za ka ga inda bus bus ɗin da fasinjoji ke shiga suna ci gaba da harkokinsu na yau da kullum a banda haka kuma su karan kansu ƙungiyoyin na yan keke na fef karkashin su malam musa ɗin sun tabbatar da cewa ma shi mai girma minista abuja ya ƙudura aniyan cewa yana so ya jawo su cikin tsarin da gwamnati take da shi na tabbatar da cewa kamar yadda yake faɗi kada haddasa aikin yi ba burin gwamnati ne cewa ta haddasa aikin yi saboda wannan mataki ba so a wat area din da suke harkokinsu misali kamar yadda ya faɗi da garki area 1 garki village apple da ay da sauransu an tanadar da ƙananan motoci na taxi taxi wanda gwamnati ta yanzu haka suna ajiye abinda kawai ake jira su su zo su karbi waɗannan motoci don su ci gaba da harkokinsu a waɗannan wurare amma abin mamaki su bayan taron ma da muka yi da su suka nuna ma su ba su ma da ba su bukatan waɗannan motoci su kawai su abin da suke so a debur su kawai su ci gaba da harkokin su a waɗannan wurare to kamar yadda dan wana malam sajo ya faɗi bincike fa ya nuna kuma su ma mun gaya musu du'a irin tarurrukan da muke da su farko dai wannan tsari ne na gwamnati kuma gwamnati tana da hakkin ta tabbatar da lafiya da kuma zamantakewa al'ummanta idan aka ce ana samun koke-koke daga jami'an tsaro a kan harkokin eh, lafiyar mutane ko fashi da sauransu da ake da abubuwan hawa wajibi ne gwamnati ta tsaya don ta kare hakkokin jama'a saboda haka ah, ba zai yiwu a ce gwamnatin da ke da hakkin mutum miliyan shida a wannan birni saboda wasu 'yan tsiraru a ce ta ta, ta, ta yi ko biris ko kuma ta, nuna halin ko kula akan abin da ya shafi mutum miliyan shida ba ana kula da su ana so a tabbatar da cewa waɗannan matasa da yake faɗi ba su rasa aikin yi ba saboda haka dama tana nan suna yi su shigo su zo su yi sana'an da hukuma ta, amince da su yi a waɗannan wurare ba tare da sun tafi yini ɗaya ba tare da sun To, ka so nawa ka nawa ka daga A to wannan alkawari ne da ake mana matasa to amma ni ba mu taba ganin ya faru ba. Shi za muka ce ba ma yi. <laughs> To Allah ya kyauta Allah kuma ya sa a samu wanda zai mana na madara. To amin ya rabi. To a dai ba mu na ruwan ma yanzu tukunna <laughs> Kafa a ji ga ko ina. Sannan hankali wata rana za a je can. In kwarai da gaske za a je can. To kin ji dai tattaunawa da muka yi game da wato daga Abuja da suke yi game da wannan hana keke na zirga-zirga a wasu yankuna a Abuja. Sosai to abin da na fuskanta shine abin da na fahimta da wannan tattaunawar shine an samar da motoci mm. da za su maye gurbin babura domin idan ka yi la'akari da yanayin tsarin Abuja mm. an yi shi gari ne na manya. Mm. To, to bari dai mu koma kan to masu rarru yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC za mu koma birnin Abuja domin ci gaban tattaunawa ta masu ruwa da tsaki. jagoran talakawa imran wadanas me kake fahimta a duk waɗannan bayanan da ake halin yanzu ah, na fahimci tsakanin allah gwamnati so take ta kore su na abin da gwamnati take so ta kore su ai amma ce an tanaji wasu motoci domin su ajana nasu su zo su yi amfani da su kaga ai kora da halici ai tun da keken nan suka iya keke suka saba da shi a ɗauko dokokin nan a karanta musu ga inda eh, to amma kai jagoran talakawa ita fa rayuwar nan kullum tana tafiya da ci gaba ne so kake a na wuri dake nan a dankare ba ci gaba. yawanci ba su yan siyasan suke sai musu kekunan suna ba su ba ai yan siyasan suke eh amma kuma ai gashi yan siyasan sun ce suna su kawo gyara kuma su ma suna so su kawo gyara sai a tattara su a yi musu karatun nutsu. sanda duk aka kira ka aka ce maka kai in kana amfani da wannan ga hadari kaza ga hadari kaza ga hadari kaza yanzu wanda ke amfani da keke ai da an zo an yi karo da shi kai tsaye shi za a samu wanda ko ke cikin mota da sauki da haka an wayi gari cewa waɗanda suka iya mota daga cikin ku su kawo drabin lasin ɗinsu a ɗauki mota a basu waɗanda kuma ba su iya mota ba su je su yi su koyi mota za a basu mota waɗanda kuma ba haka ba su koma daga wuri kaza inda babu cunkoso babu haɗura da yawa su koma su yi aikin su to gwamnati babu in ta ɗauki su matakai rana ɗaya kawai aka zo aka ce an yi tsaya wuri kaza ko kuma ma tsaya kuma ni na yi mamaki na ƙoƙarin su rana ɗaya da har suka iya tattara mutanen su wuri guda suka rike su jagoran talakawa imran wa wadana suka ce gwamnati so take ta kore su honorable sajo ahmad gaskiya ne so kuke kori yan cikin ah. fef a birnin abuja <laughs> ah, amma amma akwai tambaya guda ɗaya da nake so al'umma su fahimta lokacin da ake so a kau da yan babur mashin ai wa'yansu yan mashin ɗin yau su suka zama yan keke na fef kaga alama da ya nuna akwai ci gaba a lamarin yau idan muka ce ɗan keke na fef Wasu su kuma su haura su koma taxi ai adalci an kai musu so ake rayuwa kullum mutum ya nemi ci gaba in ka tashi kana tsaye a wuri guda baka ci gaba ba ai kai ma baka more rayuwa ba kuma baka ka cuci kanka mu muna faɗa cewa ba a yi wannan abin tashi kwatsam guda eh, ɗaya ba ai kiran da suka yi a zauna a gida ba wai sun yi shi ne wai saboda su nuna biyayya ga gwamnati ba ai nema suke su nuna wa duniya cewa gwamnati ta hana a wannan lokacin ma gwamnati bata ma ana ma kan tattaunawa ne ba a ma fara aiwatar da wannan a harkar da ake ake zancen da muke yanzu nan ba ba a ma fara aiwatar da ita ba kuma har yanzu da nake maka magana ana cikin tattaunawar ne su dai sun yi sauri ne sun yi riga malam masallaci suka ce su dakatar da mashina saboda talakawa su ji zafin takawa su goya mara musu baya a nuna kamar gwamnati ita ba ta tausayin talakawa ba haka al'amarin yake ba ba kuma haka aka yi niyan yi ba yadda ake da niyan yi shine a tattauna da su a gwada musu a gindaya musu sharuɗa su kuma su fara bin wa'annan sharuɗa a gama wannan harka babu wanda ya tilasta wa wani um, musa ibrahim ancau ka jifa mai da shi honorable amir sajo ke cewar kun yi riga malam masallaci ne yasa kuka yi riga malam masallaci to alal hakika kamar yana suke magana yau din nan kai ne kake da matasa a kasan ka sama da dubu ashirin sai aka zo aka maka tayin mota guda arba'in ka gaya min matasa dubu ashirin an maka tayin mota guda arba'in wa za ka ba wa za ka hana to ai ku cewa kuka yi kowane matashi da ke tuka eh, kowane keke mutum uku ke tuka shi to kuma wannan eh, motoci 40 din aicho aka yi farko kenan eh, idan kuka amince hanyoyi suna nan da gwamnati tanadar don a tabbatar da cewa kun ci gaba da karin samun kari da alhaji sani kowa ya sani a yau din nan tun da aka fara wannan doka mutanenmu matasa kamar yadda kuke cewa ba a hana ba an hana tunda a yau in ka shiga babban birnin tarayya abuja za ka ga joint tax force suna nan da makama kan makamai duk in aka ganka ma za a ce koma ka aji a yau din nan ana nan mutane suna cikin halin ko kula ko in ce kakani ka yi motoci motoci yau din nan ya faru ka shiga cikin babban birnin tarayya Abuja ka ga yana yan keke mu suke cikin wahala ka ga yana yara yan makaranta wallahi wallahi a satin nan da ya wuce in ka ga yana yara yan makaranta kanana suka taso daga zon'i e, suka taso daga area Tan suke wucewa suke tafiya kafa abin abin tausayi me yasa ba ku ga yana jama'a suke tafiya ka ga yana jama'a suke tafiya dauke su mana taxi akwai taxi malam Musa Ibrahim Ancau tunda gwamnatin ta ce an kawo muku motoci motoci menene sa ba kusan ɗaukar waɗannan yara a cikin motoci motocin nan na gaya maka mutane muna da matasa sama da dubu ashirin eh, amma yau an baka mota an ce ba motar na fa ba a kawo shi ba an riga implementin dokan ana cewa mutumin da zai hau saman ya takale da ai rage hanya a wannan ai kashe kai ne a tafiya ka san kashe kai to wannan shine ake kira kashe kai yau din nan kana mushuwa gabanni ne shugabannin al'umma ne akwai matasa sama da dubu ashirin a kasar yau din nan sai aka zo ana maka alkawari abin da alkawarin ma fa ake magana mutum dubu ashirin mutum miliyan shida kuma ake magana kiwon lafiya to alhaji sani kowa ya sani harkar keke na fef a babban birnin tarayya abuja ba mu da wani ba mu da wani mummunan record hasali ma saboda irin wa'annan matsalolin mun yi taro na bita na direbobi wani ita gwamnatin babban birnin tarayya abuja saboda tana da wannan aƙidan na wannan cire mu a cikin garin nan shi yasa wancan watan da ya wuce mun yi wa'annan tarurruka BOA Voice of America suna wajen muka yi tararraka muna da proposal kaftin kan zuwan wannan minista na biyun nan Famsek ya approve mun yi mitin da daraktoci akan wa'annan akwai security firm da muka yi haya wanda zai sa ma duk dan keke application a waya yau din in wani abu ya faru da dan keke ko wani laifi ko wani abu za a iya waiwayawa baya awa takwas baya a ga waye yi wannan laifin gwamnatin babban birnin tarayya abuja saboda tana da wannan niyyar sun ki su mara mana baya sun ki zuwa wajen tarurrukan sun ki su mu goyon baya mu kaddamar da wainan eh, wayar da kan direbobinmu da muka yi mun yi police sun zo eh, road safety sun zo ndlea sun zo amma bio sun ki zuwa da fcda har ana gobe za mu yi taron acting transport secretary muna tare da ita ta mana alkawarin za ta zo wannan bita za ta sa BIO su zo mu haɗa kai mu gyara sana'a mu tsaftace sana'a sun ki su zo malam Musa Ibrahim bari zo wurin jagoran talakawa Imran Odanas um, Imran Odanas idan misali aka ce an yi doka ka gane kuma aka ce yanzu ana so abu dokan me laifi a ciki babu laifi ai babu abin da ya fi zaman lahaya da daɗi sai doka amma ita ya kamata dokar kanta a tsaftace ta kamar da ake magana ni ran da na fara ganin yan task force dauka nake yakin badar za'a domin ba su da adadi in ka fara kirga su sai ka gaji amma ni abin da dauka na doka ai akwai rubutu duk abin da aka tsara a rubuta a ba mutanen nan yau kamar nan da muke magana sai a ce ga kwafi takarda da muka rubuta muku rana kaza lokaci kaza ga kwafin takarda rana kaza lokaci kaza amma in ka samu lauya zai ce maka jahilci ba uzuri bane wurin kare doka a ai yanzu in muka dawo kan maganar rashin hankali da yaran suke yi nan ma ai suna da laifi ai abin da ma ya ɗauko wannan abin tun asali ai sa'in sa aka tsamu tsakanin wasu mutane waɗanda suke jami'an gwamnati da su waɗannan yara ai shi ya kawo abin da aka zo aka ce dole sai sun daina zuwa wuri kaza a lokaci kaza ai da an san akwai doka duk wanda ya zo abuja san akwai doka ya san akwai tsari to tun san da aka fara ba su kekunan nan aka yarda su zo su yi wannan abin da an ci gaba da bin dokokin ai gwamnati ta fara kawa ai keke na da ake ne ai wannan program ne na na na, na poverty alleviation ai ta haka ya dauko ta yadda aka kekunan gwamnati ta fara shigo da kekunan da ta ɗauka ta ba su ta yadda za su yi ya kamata a ce an sa musu dokoki an sa musu tsare-tsare kuma suna da shugabanci tun da da ba su da shugabanci ran da aka ce kada su fito ai da sun fito amma ga baki ɗaya aka kama da na aka rike. honorable sajo ahmed na na ku menene babbar matsalan ku da yan keke fef din nan abuja. eh to matsalan mu guda biyu ne na farko yan keke nafef din nan musamman shugabannin su su daina faɗin cewa ba babu laifin yaransu gaba ɗaya kuma ba su yin wani laifi alal haƙiƙa idan mutum yana son ya yi gaskiya wa kansa ya wa kansa adalci idan akwai inda mutanen su ke yin kuskure su yadda akwai kuskure kurakuran nan da mutanen su matuƙa ke kekunan nan ke yi shi yasa al'umma suka matsa wa gwamnati cewa a samu dokoki a gyara tsari yadda suke tafiya abu na biyu da ke tsakaninmu da su su fahimci cewa duk da yadda mutum yake nuna isa bai fi karfin hukuma ba taron da suke cewa sun yi da voa da sauransu idan hukuma ta ce bata yadda ba ai ba za su yi shi ba don haka idan mutum ya ce maka ya yi taro a ƙarƙashin inuwan hukuma hukuma ba ta hana shi ba ba kuma hujja ne ya ce hukuma ba ta goyi bayan wannan taron ba in hukuma ba ta yadda da wannan taron ba wallahi ba zai yi wannan taron ba don haka mu abin da ake nufi shine a tsarin tafiyar da sufuri a abuja muna son a samu tsari wadda kowa wanda yake da niyan sa dukiyarsa a cikin harkar sufuri zai ci moriya akwai wasu wurare an keɓe su na manyan motoci da taxi masu fenti akwai wasu wurare an keɓe su na keke napep akwai wasu wurare an keɓe su na mashina wato okada kowa ya bi tsarin inda aka keɓe inda aka gindaya masa saboda a samu harkar sufuri wadda take da tsari a abuja musa ibrahim ancau ku takamaimai menene matsalar ku da wannan dokar duk kamar yadda shugaban talakawa ya faɗa za ga an fito da kama kan bindiga kamar za a je yakin badar da yake mu matasa ne a cikin wannan sana'a ba mu yadda mun sake su ko a je a samu wani eh, cece kuce ba ko wani confrontation shi yasa sai muka yaran mu muka ce mu zauna lafiya mu za mu bi hanyoyi na diplomasiya masu sauraro duka duka ana muka zo karshen wannan shiri na yau da gobe wanda a cikin sa muka tattauna da masu ruwa da tsaki kan al'amuran da suka shafi babban birnin tarayya abuja wanda ya ƙara magana yanzu yanzu shine abubakar sani kakakin ministan babban birnin sai kuma honorable ahmed sajo wanda shine babban jami'in tuntuɓa kan harkokin sufuri na birnin abuja sai kuma jagoran talakawa Imran wadanas da kuma shugaban kungiyar 'yan keke napep da ke birnin abuja musa ibrahim ancau a madadin wanda ya haɗa mana sauti wato benjamin ogak gowon sunana hassan maina kaina ke sallama da ku daga nan ofishin sashen hausa na muryar amurka da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya To madalla a gaida Malam Hassan daga Abuja. To masu rauro an maka karshen shirin namu na yau baki daya. So yanzu a madadin wadda taimaka shi ne zo gare ku Aisha. To da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu Teo Malama Zainab Abdulrahman nisar fili hashin gumal ke cewa muka kasance lafiya. Arewa da sauran